kasan ana gulma akwai gulman da nunawa da baki akwai gulman idan ta kai gulman original gulma to da ido ake yi akwai gulman da in ta kai gulman in aka yi haka da kai kawai to gulma ne ku ba ku san mata ba suna da gulma ko yanzu in kina gwajen buki in an zo an taru gwajen buki in mata sun taru da yawa to akwai shaidanu da za su zauna a wani angul idan ana jiran wancan an gama gulmanta ta zo in ta kalla sai ta yi haka da idonta sai ɗayan sai ta yi haka na ganta eh na ganta ma'ana in dai haka da ido kai wato ta ba da amsa ta ganta ɗayan kuma sai ta yi haka wato da baki ne fa duk ana gulman wato sai ta yi abin mamaki sai ta yi haka sai ɗayan kuma sai ta yi haka an gulka suna ta gulman ku ba ku bara ku sani ba mata kenan wallahi baka saka san kaidin mata ba sai Allah kawai ku yi addu'a Allah ya kare ka da kaidin mata Allah ya kare mu gaba daya kuma malamai sun tambaya sun ce kowace mace tana da shi aka ce kowace mace tana da shi kawai idan Allah ya sa aljannun jikinta shaidanun sun zama mutanen kirki sai sai ta zama ba ta yi amma in shaidanun suna kan tashensu, suna kan lokacin faifayinsu su haba ba ba iya kada ita sai ta ce muku ai yar bariki ba ta kunya ana abun kunya ne a bariki ai abun a bariki ba a abun kunya kaji ba abun da ba daidai ta yi ba wai ai ai a bariki ba abun kunya duk bariki kowa ka zo na zo ne kowa yana da abun kunya haka ka suna gulman suna irin wannan bobo bayan ana faɗan abu ba kyau yanzu yanzu ku duba yanzu idan muna maganan yanzu wani ya gaya min ya ce ka zo kana ta maganganu akan ludu ka zo kana ta maganganu akan lesbian ka mai da hankalinka eh na ce ba abin da zai faru ni na faɗa hukuncin Allah ne <laughs> Eh, na faɗa abun Allah ne wanda yake so ya bari wanda yake so ya ci gaba da yi ni dai na sauke ai karatu ne na zo kanshi na faɗa ni ba ruwana ko ba ka bane ba dole bane in je in bi mutane in jin dinga gani su yi daina ko ba su daina ba